Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Ta yau shirin yanayi da muhalli zai yi duba a kan ziyarar aikin da jakadan Amurka na musamman John Kerry ya kawo Najeriya domin duba yiwuwar shawo kan matsalolin yanayi. da yake tsokaci a game da wani rahoton da bankin raya afirka afdb da asusun lamuni na duniya imf suka fitar a ƙarshen watan yulin bana wanda ke nuni da cewar ƙasashen afirka za su buƙaci kuɗi dala na dukan dala sama da tiriliyan 1.6 zuwa shekara ta 2030 don cika alkawarin da suka ɗauka kan shawo matsalolin sauyin yanayi you won't get trillions of dollars just being given away, but you can get trillions of dollars investing in energy projects, in water projects. Babu yadda za ku samu triliyoyin daloli kyauta sai dai ta hanyar zuba jari a ayyukan samar da makamashi, tsaftataccen ruwan sha da harkokin da za su kawo kudaden shiga, kuma makamashi yana kawo kudaden shiga. Ya kamata a ce mutane su rinka biyan kuɗin makamashi domin haka ake yi a wasu ƙasashen duniya. A zahiri ya kamata gwamnatoci su bunƙasa tattalin arzikin ƙasa ta yadda mutane za su samu ayyukan yi domin su samu kuɗaɗen biyan kuɗin lantarki abu ne da yake buƙatar lokaci dole a bada kulawa mai kyau a kai amma a tunanina za mu iya yi biye da abun da muke yi yanzu domin hakan zai ba mu damar samar da daɗin da ake buƙata a yi waɗannan ayyuka ana kuma buƙatar haɗin kan gwamnati domin ba zai yiwu ba don mun ce za mu yi ba kawai na na kai ziyara kasuwar wuse inda na ga yadda wasu suka zuba kuɗaɗe suka sai injinan janareta da suke samarwa 'yan kasuwa wutar lantarki amma hakan bai yi ba domin gurɓataccen iskar da yake ɓata muhalli kuma suna ƙoƙarin komawa amfani da hasken rana you know, 2,000 stores, and those able sell their goods and pay for the energy. It's, a, it's circular. It's an economy that actually kuma suna da yakinin cewa daga yanzu zuwa tsakanin watan Disamba zuwa watan Janairu za su kammala. A nasa bangaren kuma dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka ya mai da hankali ne akan kudaden da Najeriya take zawarcin samu daga kasar Amurka wacce ta ware dala biliyan 200 domin agazawa Afirka da zimbar shawo kan matsalolin sauyin yanayi. Manya-manyan kasashe na duniya suna da sha'awar su yi hudda jakadanci da kuma kasuwanci da kasar Najeriya kamar yadda ya faɗa cewar Najeriya karanta ya kai tsaiko na cewar a zo a nemi haɗin kai da ita wanda ya zuba adashi ko kuma zai zuba jari a ƙarƙashin ka ya kamata lalle ya zo ya gaya maka yadda ya kamata ka yi ririta mishi dukiyarsa domin wannan kuɗi da Najeriya ta ke ƙoƙarin samu daga ƙasar Amurka yana da alaƙa da wannan harka ta samar da makamashi wanda yake ba wanda yake gurɓata muhalli ba dole ne su sa ido a kan cewar menene ƙudurorinmu wanda zai yi daidai da nasu ra'ayin ko kuma kasuwanci domin idan muka bunƙasa wannan harka ta makamashi mara gurɓata muhalli kasuwa ce ba ƙarama dama ba a tattare da ƙasar amurka da sauran ƙasashe da suke da sha'awar kasuwanci da ita najeriya domin shi wannan bangare na renewable energy harka ce wadda take samar da ayyukan yi saboda haka dole ne su zo su gyara dangantaka kuma mutanenmu masu ƙoƙari ne ko yaya aka ba su dama na su zo su yi kasuwanci za ki ga abin da ƙasashen da suke hudda jakadanci da su za su samu Shi kuma Farfesa Adamu Idris Tanko, malami a sashen kimiyyar ƙasa a Jami'ar Bayero, ya mai da hankali ne kan irin tsarin da aka yi wa ƙasashen duniya musamman waɗanda suka fi ba da gudunmawa mai yawa wajen gurɓata yanayi. a yadda kasashen duniya suka raja'a a wajen agazawa muhalli kamar yadda muka yi batu a baya za a ga kasashe na duniya kusan da yawa kowa yana ba da nasa tallafin na yadda zai kawo nasa gudunmawa yadda duniya za ta samu mafita akwai wasu daga cikin tsare-tsare da kasashe suke bujurwa da su a kan kansu akwai kuma wasu waɗanda kasashen duniya ne gaba ɗaya suka haɗu suka fito da tsari na yadda yadda za a ba da tallafi wa muhalli idan muka ɗauki wannan tsari na yadda ƙasashen duniya gaba ɗaya suka haɗu akwai tsari da ƙasashen duniya suka fito da shi wanda aka yadda ana kiran shi cdm wato clean development mechanism wannan tsari an fitar da shi ne a yadda ƙasashe na duniya gaba ɗaya za su iya samun tagomashi na yadda ake gudanar da ba da wannan tallafi misali akwai manyan ƙasashe na duniya wanda aka tabbatar su ne masu su yanayi na gurɓata muhalli waɗannan ƙasashe su an ɗora musu nauyi na cewa dole duk ayyukan da za su ya zama na sun yi yadda za su rage yadda suke fita da wannan hayaki mai guba da ake kira carbon kuma za ki ga yanzu cikin 'yan shekarun nan gaskiya yawancin ƙere-ƙere da suke fitowa ana ƙoƙarin a rage irin hayaki mai guba da ake fitowa da shi. da yake bayani a game da irin gudunmawar da amurka take bayarwa kan wannan yaƙi ta matsalar sauyin yanayi john kerry ya bayyana irin azamar da ƙasar amurka suke yi da zimmar shawo kan matsalolin yanayi Mun ɗau matakin da suke tallafawa sayan hajjojin da za su rage gurɓataccen iska a cikin muhalli. Muna aiki da ƙasashe a duniya domin cika alƙawuran da suka ɗauka kan sinadarin masin Kana, mun sa ƙasashen sun yi alƙawarin amfani da raran kuɗaɗen ƙasashen duniya kaso 65 wajen wannan yaƙi na rage gurɓatar zuwa kaso 1.5. Mai sauraro duka-duka abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu za mu dora daga inda muka tsaya a yau. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu da ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai Solomon Abu da daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.